بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله أما الإخلاص لله فهو حقيقة الإسلام إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فمن لم فمن لم يستسلم لله فقد استكبر ومن استسلم له ولغيره فقد أشرك وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام والإسلام ضد الكبر والشرك ويستعمل لازما ومتعديا كما قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال تعالى فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأمثال ذلك في القرآن كثير ولهذا كان عنوان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا سواه كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده الإسلام علانية والإيمان في القلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الإمى يوشك أن يوقعه ألا وإن لكل ملك إمى ألا وإن إمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مدة إذا سلخت سلخ سلخ سائر الجسد كله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 shekarar miladiya dubu ɗaya da da da ashirin tara, wanda ya zo daidai da takwas ga watan bakwai shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas, a wannan majalisi namu na mako mako a cikin karatun littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shaykhul islam abul abbas ahmad ibn abd halim ibn taymiya al-harrani wanda ya bar duniya hijira ɗari bakwai da ashirin da takwas wannan kuma shi ne majalisinmu na nawa a wannan littafi ne majalisinmu na takwas a jerin gwanon majalisoshinmu kuma wannan shi ne na hamsin da biyu mun tsaya inda malam zai fara magana a kan ikilasi. ɗaya daga cikin ayyuka na zukata wahidun min a'malin qulub ya ce wa ammal ikhlasu amma abin da ake nufi da ikhlas al-ikhlasu lillah wato tsantsanta addini ga Allah fa huwa haqiqatul islam wannan shine tsantsan musulunci shine haƙiƙanin musulunci idil islamu huwa al-islamu lillahi la li ghayrihi domin abin da ake kira musulunci shine mutum ya mika wuya ga Allah shi kadai ba ya mika wuya ga wani Allah ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Allah ya buga misalin mutane guda biyu, mutum na farko yana da wato masu tarayya a cikinsa da yawa, waɗanda suke jayayya da rigima a kansa. Wannan yana shi ya fi cancanta da shi, wancan yana shi ya fi cancanta da shi. don haka kullum tunaninsa ya karkasu da dama yana tunanin wa zai kyautatawa daga cikin waɗannan mutane wa zai yi wa biyayya waye ba zai yi wa ba da kuma mutumin da yake ubangidansa ɗaya ne tak don haka zuciyarsa guri guda ta sa gaba za su zama ɗaya a wajen nutsuwa ta zuciya za su zama ɗaya a wajen biyayya ba za su zama ba mutumin da yake bautawa ababen bauta da dama ba zai taɓa zama daidai da mutumin da yake bauta wa Allah ɗaya kawai ba. Allah ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah bal aktsaruhum la ya'lamun bari wannan magana yawa yawancin su ba su da ilimi faman lam yastaslim lillahi faqad istakbara wanda duk bai mika wuya ga Allah ba to wannan yayi girman kai ya sifantu da sifa ta girman kai wa man istaslama lahu wa li ghayrihi faqad ashraka wanda kuma ya miƙa wuya ga Allah kuma ya miƙa wuyansa ga wani to wannan ya zama mushriki ya haɗa Allah da wani wa kullum min al kibr wa shirki riddul islam dukkanin su kuma waɗannan sifofi guda biyu sifa ta girman kai da sifa ta shirka dukkanin su kishiyoyi ne ga musulunci wal islamu riddul kibr wa shirk musulunci kishiya ne ga girman kai kishiya ne ga shirka ويستعمل لازما ومتعديا كلمة مسلنشي أسلم أنا أمفاني دا إتا على ربشي تزوكو دي تزوكي إلي لازم وتباتا بقاتر مفعول به تكتفي بفاعلها تكتفي بمرفوعها وكما تزوكي إلي متعدي يعني تحتاج إلى نسب المفعول لنا بقاتر مفعول to kalmar aslama fi'ilin aslama yana zuwa da waɗannan fuskoki guda biyu lazim wa muta'addi a alqur'ani ya zo da duka fuskokin guda biyu ya zo lazim inda Allah yake cewa wa isqala rabbu isqala lahu isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin lokacin da Allah ya ce wa annabi Ibrahim aslim ka miƙa wuya sai ya ce na miƙa wuya li rabbil alamin kaga aslamtu anan ya zo fi'ili ne lazim ittafa bi marfu'ihi bai buƙaci maf'ulin bihi ba a wani gurin kuma ya zo muta'addi inda yake bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun kaga anan kalmar aslama ta zo muta'addiya ila al-maf'ul shine wajhahu da Allah ya faɗa bala eh haka abin yake man aslama wajhahu lillahi wanda duk ya miƙa ya sallama fuskarta ga Allah wa huwa muhsinun alhali yana mai ihsani yana mai kyautatawa falahu ajruhu inda rabbi to wannan yana da ladansa a gurin ubangijinsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma ba su bakin ciki wa amsalu zalika fil qur'ani kathir ire-iren wannan suna nan da dama a cikin alqur'ani malam yace wali hada to a dalilin haka ne kana unwanul islam a gare shi na musulunci abin da yake nuna musulunci a fili shine kalmar shahadatu Allah ilaha illallah kalmar shahada ita ce take nuna musuluncin musulmi ita kuma wannan kalma ta shahada wa hiya mutadamminatu ibadat Allah wahda ta kunshi bauta wa Allah shi kadai idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah abinda kake faɗa shine ba zan bauta wa kowa ba sai Allah shi kadai wa tarka ibadati ma siwa ta kunshi kuma barin bauta wa wani ga Allah ba wa huwa al-islam al-aam shine musulunci na gaba daya na bai daya wanda dukkan annabawa da shi suka zo الذي لا min ahadin من أحد من الأولين na دينا سواه addinin da Allah ba zai karɓi wani addini daga mutanen farko ba ba zai karɓi wani addini daga mutanen ƙarshe ba idan ba shi ba shi da musulunci kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce wa man yattaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil khasirin wanda duk zai nemi wani addini ba musulunci ba to ba za a karɓi wannan addinin daga wajensa ba sawa'un a cikin mutanen da ko a cikin mutanen yanzu ko wanda za su zo nan gaba kuma a lahira yana daga cikin asararru haka nan a wani guri Allah yana cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al al-hakim inna dina inda Allah al-islam Allah ya ce ya shaida cewa babu abun bautatawa da gaskiya sai shi haka nan sun yi wannan shaidar haka nan malamai qa'iman bil al'adun alhalin ubangiji yana tsaye da adalci la illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi kadai al-azizu wanda yake gagaraba dau al-hakimu gani mai Allah ce dina inda Allah lalle addini a gurin ubangiji shine musulunci wannan magana ta shekul islam abinda take nunawa ko abinda ta kunsa a dunkule ibn taymiya yana gaya mana cewa musulunci ya kunshi jigo guda biyu ko kalmar al-islam ta kunshi jigo guda biyu jigo na farko al islam lillah wal inqiyadu lahu jigo na biyu kuma as-salamatu min ash-shirki ko kace al-ikhlasu wato idan aka ce al-islamu to ana nufin waɗannan ma'anoni guda biyu ana nufin miƙa wuya da saduda da saranda ga ubangiji shi kadai ma'ana ta farko kenan sannan ana nufin an tsanta bauta kuma gare shi shi kadai bayan ka miƙa wuya gare shi to duk kuma abin da za ka yi na ta masa ya zama shi kadai kal kai wa ban hada shi da kowa ba duk sanda aka ce musulunci to waɗannan abubuwa guda biyu ake nufi al-islamu lillah والسلامة من الشرك الذي هو الإسلام كمين قوية دا الله kada ka yi ja'in ja akan umarninsa, kada ainihin ka nuna fushinka akan kaddararsa. Wannan shi ne al'islamu wa liyadu lillah. Sannan abu na biyu ya zama na a ibadarka babu shirka ko kaɗan a ciki. To idan kai haka shi ne ka zo da hakikanin abin da ake cewa musulunci, ka zama musulmi tsantsa. Wannan ma'anar ta al'islam duk malamai wato malamai da dama haka suka faɗa hatta malaman arabiya waɗanda suke wato warwara da kalele cewa game da harshen larabci a yadda suka fassara al-islamu kenan kamar abubakar al-ambari malami ne daga cikin malaman arabiya abinda ya ba wa musulunci fassara kenan a larabci akan samu wasu daga cikin masu tafsiri idan suka zo kalmar aslama sukan ba ta ma'ana su nuna kamar ma'anar ta guda kamar ma'ana biyu take da shi wato kamar kauli biyu ne wani kauli an ce shi ne bi kauya wani kauli an ce shi ne ikhlasi wato sukan sanya wannan ma'anonin guda biyu waɗanda suke kunshe karkashin kalma ɗaya kamar kauli ne guda biyu alhalin dukkan waɗannan ma'anoni guda biyu da suke faɗa suke mai da su kauli biyu kauli guda ne domin fassara ɗaya ce aka ba wa musulunci inna al-insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu al-khayru manu'a waɗannan jumloli biyu na ƙarshe fassara ce ta karbar halu da Allah ya faɗa da za a tambaye ka menene halu man al-insanu al-halu wanda mutum ne Allah ya sifanta da kalmar halu'a sai ka ce shine idza massahu al-khayru wa idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu al-khayru mutumin da idan alkhairi ya same shi idan sharri ya same shi mai yawan raki idan alkhairi kuma ya same shi mammako maruwaci wannan shi shine alhalu kaga waɗannan sifofi guda biyu ba wai kowace zaman kanta take ba wajen ba da fassara ga kalmar haluwa. a'a dukkanin su biyu sun tattara karkashin kalmar alhalu to haka nan waɗannan ma'anonin guda biyu alistislamu lillah miƙa wuya da saduda da saranda ga Ubangiji da kuma ma'anar al-ikhlasu lillah tsantsanta bauta ga Allah waɗannan ma'anonin guda biyu gaba ɗayansu sun tattara sun dunkule sun ture a ƙarƙashin kalmar al-islam an gane ko ba kowanne zaman kansa yake ba dukkaninsu suna shiga ƙarƙashin kalma da yake ita ce al-islam saboda haka idan aka ce na musulmi ne ana nufin wanda ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu ya miƙa wuya ya sadu daga ubangiji sannan kuma ya zama mai islati a cikin bautarsa idan ya kasance bai miƙa wuya ga Allah ba ya yi girman kai game da umarninsa da haninsa wannan bai zama musulmi ba haka nan idan ya kasance ya miƙa wuya ga Allah kuma ya miƙa wuya ga wani Allah an gane ko to anan kaga nan ma bai zama musulmi ba istaslama lillahi wa li ghayri lillahi lam yakun musliman bai zama musulmi ba wanda ya miƙa wuya ga Allah shi kaɗai ya yi ikhlasi cikin bautarsa wannan shine musulmi kamar yadda Allah ce bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا لا يجي wato babu wani wanda ya kai kan addini wanda addininsa ya yafi na kowa kyau kamar wanda zai bika wuyarsa ga Allah ya mika gaba ɗaya gangar jikinsa da zuciyarsa ga Allah sannan kuma wa huwa muhsin zama na mai kyautata ayyukansa mai tsarkake ayyukansa ya wanda ba billata Ibrahim hanifa ya bi addinin annabi Ibrahim wanda ya karkace wa shirka yayi wa shirka bore yayi mata tawaye Wanda ya yi wannan shi ne yake kan addini addini da ya fi kowanne kyau saboda haka musulunci ya tazammanu al-istislamu li qada'illahi wa amrihi wa nahyihi li qada'illahi wa amrihi wa nahyihi saboda haka idan aka ce musulunci musulunci ya kunshi fi'l al-ma'mur wa tark al wa Sabra Alal 'ala al wato fi'l al-ma'mur ya zamana kana aikata abin da aka umarce ka wa tarkal mahzur kana barin abin da aka hana ka sannan kuma wasabr 'ala al-maqdur kana hakuri akan abin da Allah ya kaddara wanda yayi wannan shi ne musulmi kamil idan ya kasance ya miƙa wuya ga Allah amma idan ya kasance yana da awar musulunci amma ba zai iya hakuri akan tsakarar ubangiji ba duk sanda wani abu ya same shi zai yi taraki wataƙila ma ainihin ya bazama zuwa ga wani Allah wanda bai zama musulmi ba Inna hu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muslim man yattaqi wanda ya kiyaye dokokin Allah sai yaya za ka kiyaye dokokin Allah ta hanyar ka aikata abin da yace kamar abin da ya hana wa yasbir sannan ka yi hakuri akan me akan kaddara abin da ya kaddara maka kai hakuri to wanda yake da wannan shine wanda yake me ihsani shi yasa Allah ce fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsin wato wannan shine al-muhsin kuma Allah ba zai tozarta aikin sa to babu shakka kamar da Ibn Taymiyyah ya ce wannan shine hakikanin kalmar da muke faɗa muke lalatawa a kullum la ilaha illallah din nan abinda ta kunsa kenan wanda duk ya bi kauya ga Allah sannan ya bi kauya ga wani Allah wannan mushriki ne Allah kuma baya gafarta a yi shirka da shi yana gafarta abin da bai kai shirka ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wanda kuma yayi girman kai ya kisa duda ya kime kauya ga Allah to wannan hakika mai girman kai ne Allah maɗaukacin sarki yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangijin ya ce ku bauta mu ku roƙe ni zan amsa mu lalle waɗanda suke girman kai ga barin bauta ta mu Allah ce waɗannan za su shiga jahannama suna kaskantattu shi duk wanda zai yi wa Allah girman kai dan wuta ne kuma zai shiga jahannama yana kaskantacce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda yazo cikin sahih bukhari da wani sa yana cewa la yadkhulu la yadkhulu jannata man fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان wanda duk a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar komayya na girman kai ba zai shiga aljanna ba wanda zuciyarsa take kunshi da gwargwadon kwayar komayya na imani ba zai shiga wuta ba ma'ana ba zai dawwama a wuta ba ko da ya shiga zai fita aka ce ya rasulullah wani mutum ya ce ya rasulullah ar-rajulu yuhibbu an ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum haka suka san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan ciki, amma wa inna fariqan minhum la yaktubuna al-haqqa wa hum ya'lamun amma sai su rika koyi gaskiya alhalin sun san da ita Allah ya sifanta su da girman kai aka kulla aka baka kulla ma ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan ashe duk sanda manzo ya zo muku da abinda zuciyarku ba ta so da abin da ya saba wa san ran ku sai ku yi girman kai sai Allah ya sifanta su da girman kai istakbar su shi ka san san gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan saboda haka wasu manzannin su karyata su wasu manzannin ba su kashe su amma da tsara sai Allah ya sifanta su da shirka sai takazo ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو subhanahu amma yushrikun Allah ya ce sun riki malamansu su da masu ibada a cikin su sun rike su iyayen giji ba Allah ba suna halatta musu haram su yadda ko su haramta musu halal su yadda sun riki Isa almasihu dan Maryam Allah abun bauta ubangiji ba Allah Kuma umiru tare da cewa ba a umarce su ba illa ya abudu ilahan wahida ba ce su bauta wa Allah shi kadai abin bauta shi kadai amma kuma sai suka mai da abin bauta da dama suka sa Isa dan Allah Allah suka sanya malaman su a matsayin Allah domin sun ba su wata dama wani hurumi na su halatta sun ba su wani hurumi na su haramta wannan ta zama bauta musu wannan ya zama rike su a matsayin rike su ubangiji Allah ce la ilaha illahu huwa subhanahu wa ta'ala babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai kuma tsarki ya tabbata gare shi game da abin da suke shirka saboda haka dukkan wani wanda yake bid'a idan ya kasance ya san gaskiya amma yana faɗa da ita to wannan ya ɗauko wata sifa ta yahudawa ya yi kama da yahudawa a wanda zai san gaskiya amma ya faɗa da ita wanda kuma zai riki wasu ababen bauta tare da Allah to wanda kuma ya ɗauko sifa irin ta nasara za ka samu a cikin waɗanda suke faɗar la ilaha illallah akwai waɗanda suke da waɗannan sifofi na Yahudawa da sifofi na Nasara. Za ka ga akwai daga cikinsu waɗanda sun san gaskiya idan ka keɓe da su za su ce eh kun san gaskiya su suke faɗa kuma mu ma wani abin yana mana kai-kai a ran idan ba za ku fito ku faɗa tare da mu ba. Sai ka ga kamar kuna tare da shi amma da an je an dawo sai ka gan shi tare da su. Lai akwai irin wannan da yawa. wani ma an ba ku yi an kara ba tare da shi za ku miji ya za a yaɗa sunna ya za a kashe bid'a har ya bada wasu shawarwari amma da rigima ta karke tsakanin bid'a da sunna sai ka ganshi a bangaren bid'a a cewa yake wakiltar dariƙa sai za ta yi daga to kai ce ba da kai kuke yi cikin ba ya za mu yaki yaki bid'a saboda an fito zahiri kawai haka ba zai iya shigowa cikin sunna ba yana ga kamar a yanzu sunnar ba ta da ƙarfi don haka shi yana tare da bid'a don haka ya koma wakiltar gargajiyarsa aka taba shi ce ai baban shi babban shi saboda haka yana wakiltar baban shi kaga wannan sifa ce irin ta yahudi sifa ce ta girman kai ma'ana ka san gaskiya amma kuma ka zo ka kama ƙarya ka kama barna ka makalkale har a dinga rigima da kai a kanta to haka nan za ka samu wasu suna da sifa wato irin ta nasara ɗaukan wasu a matsayin ababen bauta ba Allah. Kaga sun kasa addini ya zama gida-gida, sun yi addini a yada. Tare da cewa addini ɗaya ne, addini ta fuskar sauƙi abu ɗaya ne. شرع لكم من الدين ya وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا wala ta تتفرقوا فيه kabura ala al-mushriki da ma tad'uhum ilayh Allah ya sanya addinin musulunci ya zama daya dukkan annabawan nan sun zo da abu guda daya an aqimu da wala tatafarraqu babu wani annabi da aka aiko face an aiko shi ne da bautawa Allah shi kadai annabi yana cewa al-anbiya'u ikhwatun li'illat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid annabawa gaba daya kamar ƴaƴan kishiyoyi ne kamar dan uwa ne da abbai mahaifinsu ɗaya ne iyayensu ne suka sha bamban saboda tushen su guda ɗaya ne shi ne bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da haɗa wani da shi ba ko da sun sha bambanci a wasu matsaloli na shari'a a wasu kuru'a ta shari'a wannan kuma baya nuna bambancin su ta fuskar gudwa ta fuskar bauta wa Allah shi kaɗai kamar yadda a addinin musulunci akan samu ainihin a wasu lokuta wani abu ya zama shari'a a wasu lokuta kuma a ɗauke wannan a kawo wani maimakon sa da farko musulmi suna kallon baitul maqdis suna kallon baitul maqdis suna kallon sallar as-sakratul muqaddasa can suke kallo su yi sallar daga baya Allah ya ce su fuskanci daki mai alfarma na Ka'aba su yi sallah a lokacin da suka yi sallah suna kallon baitul maqdis daidai suka yi haka nan bayan an dawo da su zuwa ga Ka'aba da suka koma kan Ka'aba daidai suka yi wannan duk a cikin addini guda ɗaya? an gane ko saboda haka addinai abin annabawa gaba ɗaya sun zo da addini ne shari'ar su ta sha bambam saboda bambancin al'ummomi da aka samu da bambancin lokuta kamar yadda a musulunci ma an samu wannan a wasu lokuta an shari'anta wasu abubuwa daga baya aka zo aka shafe aka kawo wasu sababbi wanda duk wannan baya nuna cewa addinin guda ɗaya ne saboda haka musulmi wanda yake bauta wa Allah yana jin dukkan wani musulmi a ko'ina ɗan uwansa baya jin ƙaiƙayi game da kowane ɗaya daga cikin musulmi a ko'ina yake kowane jinsi yake ne kowane launi ne kowane ainihin yare ne daga kowace ƙasa yake هذا الإسلام لا أبا سواه إذا افتخروا بقيد أو سبيل إذا da الفاري لإيا da إيمان alfahari da shi ke musulunci. saboda a duk inda kake ina ganin cewa musulmi ubanmu ɗaya ba na jin cewa wani ne bare a tare da ni don haka abin da yake girmamawa na musulunci ni ma shi nake girmamawa jumla da yake fuskanta ita nake fuskanta irin sallar da yake irin ta nake yi Alƙur'ani dai muke hujja da shi annabi ɗaya muka rike a matsayin wanda shi ne fatabul anbiya da gaba ɗaya. za ka muna jin cewa abu ɗaya ke mutu to amma addinin bid'a shi sai wa musulunci ayyana. sai wa musulunci ayyana. kowa yana da wanda yake girmamawa baya girmama wancan saboda ba nashi ba ba haka ɗari ku suka yi ba aka mai da kowa da waliyinsa aka dinga alfahari da gata kowa yana kokarin ya ce waliyinsa ya fi na ɗan uwansa in ya tashi ziyarar kabari to kabarin waliyinsa kawai zai ziyarta har ma yana daga cikin sharadan wasu ɗariku in ka karbe su ba za ka ziyarci kabarin wani wali ba sai na wannan ɗariƙa haka ba za ka ziyarci kabarin sahabbai ba sahabbai ba waliyai ba ne to duk suna sun yi wannan ka, ba su yi ba kaga in ya baka wannan sharadin da zarar ka je ka ziyarci da uhud to ka fita daga ɗariƙa ka fita sai ka koma ya jaddada maka domin ya baka sharaɗi ka karya ya ce kakka ziyarci wani tsabarin wani wali sai wali wannan gari sai na abubakar ba wali ba ne yanzu fi sabi Allah sai ka shiga garin Madina ka je ka ziyarci kamar annabi ka ce ba ruwana da annabi sai na abubakar saboda ba dan tijariya ba ne ba ruwana da sai na umar saboda ba dan tijariya ba ne ba zan je bakiya musu addu'a ba ba zan je da ko musu addu'a ba saboda su ba a ba ne, ko kuma a kana zuwa a matsayin su ba ba ne. to kaga wannan yawa musulunci a yaka kana da wani da kake girmamawa shi kaɗai kai yadda yana da girma amma ba za ka girmama sauran masu girma ba musulunci bai zo da wannan ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريقون kada ku zamo cikin mushrikai waɗanda suka yi wa addininsu su ayana kun ga mushrikai a lokacin jahiliya haka suka mayar da addinin su kowace kabila tana da gunki da take girmama wata kabila ta girmama uzza wata kabila ta girmama lata wata kabila ta girmama manata salisatu ukhra da Allah ya saboda haka in suka zo wasu, kowace kabila ta dasa gunkinta kawai in ya zo in dan wannan kabilar ne wannan gunkin kawai zai je girma ba ruwan shi da sauran to kaga wanda ya shigo musulunci ya kawo irin wannan sai yi shabahun min al-mushriki sai yi shabahun min mushriki domin ya ce kada a girmama kowa sai abin da yake ba sannan kuma za ka ga ya ɗauki hakkin ubangiji ya ba su ya nufin su da sallah a ga ya gina masallaci akan a makabartar su Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusallu ala al-qubur wa la tusallu ilayha. Hadisi ne sahihi yana cikin sahih Muslim. Hadisin Abu Bakar al-Ghanawi. Sahihi ne Annabi ce kada ku yi sallah akan makabarta kada ku yi sallah kuna kallon Amma shi mai da makabarta nan ne ba masallacinsa. Ana yake sallolinsa biyar har da Juma'a. to kaga anan keta alfarmar nani na annabi sallallahu alaihi wasallam kararake ya ce kada a yi shi ce masallaci ba zai gina kamar yadda waɗancan allazi da galabu ala akan qallalat tafsidanna alayhi masjid kaga ya koyi da su lalle sai mun yi masallaci ana ana daidai bane shi yasa Allah ya ce sifanta su da ahlul galaba qala alladhina ghalabu ala la lanattakhidanna alaihim masjid dan wasu wasu wanda ba su san abin da suke ilimi ba wannan wai hujja ce ta su yi masallaci a kan kabari wai wasu sun ce lanatta idan na alaihi masjida su ma suka ce sai bini sun man sa Allah bai sifanta su da izini ba bai sifanta su da hujja ba eh, bai sifanta su da salaha ba ya sifanta su ne da galaba ce waɗanda suka yi rinjaye waɗanda suka fi yawa waɗanda suka fi ƙarfi wannan shi ne hujja wani ko bai akara man fil ardi yudulluka an sabilillah in ya yattabi'una illa dhanna wa in illa yakhus shi yawa ko ƙarfi ba shine yake nuna hujja ba Allah ya tashi bai ce wa qala ahlul ilmi ba la taqidanna alaihim tafsir yake galabu ala sanda suka fi karfi suka ce mu masallaci za ne to ya za a yi sun fi karfi sai a kyale su to kaga ko mu yanzu inda a ce shawarar mu za a bi da nasiha mu ai ba za mu bari ai masallaci a cikin kamari ba ai ko to amma an fi karfin mu mun yi bayani mun yi bayani da hujja amma aka ce sai an yi ba ka ji cewa sai an yi da to kaga shi ne allazi ya galabu ala amri Allah sai sai mun yi to annabi ya ce kada a yi sallah akan kabari kada kuma a fuskanci kabari ana annabi ya hana wannan amma sun bai da ibada su a can Nabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la tattakhidhu biyutakum qubura sallu fi biyutikum wa la tattakhiduha qubura nabi ya ta kai sallar na filo a gidanka kada ka maida ta kamar kabar kamar makabarta me yasa annabi ce kada ka maida gidanka kamar makabarta saboda bi saboda makabarta ce ba a so za ku rika yin sallolin nafila a gida ka kuma da su makabarta to ga wani shi a sa makabarta da ne gurin sallah kaga anan ba addinin manzo sallallahu alaihi wasallam yake bi ba da addinin manzo sallallahu alaihi wasallam ba a sallah cikin makabarta shi yasa har kullun tauhidi yake cin karo da waɗannan dalilu babu yadda za a yi mutum ya zama yana rike da waɗannan dalilu kuma yana kan tauhidi ba zai yiwu ba da mana ka rike waɗannan dalilu da waɗannan sharuɗin da waɗannan ibadojin kuma ka zama mai tauhidi haka zai yiwu ba don saboda su a tasun su an gina su aka rushe tauhidi to za a yi wani abin da aka gina shi aka rushe tauhidi kuma ka ce ka haɗa tauhidi da shi haka ba za a yi a ce mutum gashi sunni sufi ba ce sunni ne sufi ne ha ba zai yi ba ko dai sunni ko sufi sunni sunni sufi sufi amma sunni sufi shi yasa lokacin da Hassanul Banna shugaban al-Ikhwanul Muslimun na Masar yake cewa ah, da'awatuna da'awatun salafiyatun sufiyya kai ya za ka haɗa haka tafka da warwara salafiyatun sufiyya wai su ɗan salaf ne kuma sufaye sai har ba zai yi ba ko dai ka zama ɗan salaf kana bin magabata ko ka zama sufi amma ka zama baka kana bin magabata kuma kana kuma kai kai sufi ne inda ya ka dubi yadda sufanci ke za ka gama zai yi ba shi yasa wasu daga cikin shugabannin ta wannan tafiya ta wannan gwagwarmaya ta al'ikwanin muslimun kamar sa'id hawa yana da yana da yana da yana yana da yana da littattafai wanda ya rubuta kamar irin su Indullahi eh sakafatan wata tafsiran yana da min ajli khutwati ila al-amam da wasu littattafai da ya rubuta domin kara fito da wannan haraka ta ga al yana ɗaya daga cikin shugabannin su a Siriya to yana da yana da wani wani littafi wanda yayi akan sufanci sunan shi tarbiyatu na ruhiyya a cikin abin da yayi kira zuwa gare shi shine dukkan wanda yake bin wannan tafarki na na al-ikhwan muslimu to ya zama dan tariqar rufa'iyya ya zama dan tariqar rufa'iyya domin ita ce tariqar da ta fi ƙarfi a Siriya saboda haka ya fito a cikin wannan littafi ya ma a aqida ta wahdatul wujud da cewa kowa ma Allah ne yana ɗaya daga cikin shugabanni kaga shi tunda an ce tafiyar ta ta hada da subanci kaga ashe kenan ba lalle sai ya tafi wannan aqidun na to kuma yana da wannan aqidun ya zai zama salafi haka zai yiwu ba don haka masu nasiha suka cewa sanin banga wannan abu ba ba daidai ka faɗa ba tariqatuna سلفية دعوتنا سلفية صوفية a ba سلفية دي صوفية أما ɗaya ko dai salafiya ne ko kuma sufiya musamman ma idan ka lura da cewa a yanzu kalmar nan ba idan da can ana ta magana cewa sufanci da farko yana nufin ibada da tsarkake zuciya wannan ya zama labari yanzu ba ba haka ba duk wanda aka ce ga shi nan sufanci yake yi ka bincika ka gani sai ka samu sun ta aiki ka samu sufi kuma yana kan aqida kalafiya a yanzu gaskiya babu shi sai sa kalmar sufanci a yanzu ma'ana da take ba shi ne hanyar da ta karkace a hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da haka tsohon tarihi ka ɗauko shi kana gaya mana ai da can an samu waɗanda sufaye ne amma suna kan suna sun irin suwa ne irin suwa ne don haka irin wannan sufancin muke cewa wannan dukkan wani abu ne a kwakwalwarka kawai amma babu shi a ƙasa a kwakwalwarka kawai za ka karanta shi amma a ƙasa babu shi a duk duniya inda za a ce a nuna maka dandalin sufanci to wallahi sai ka samu abin da yake dauke da shi shine shirka da Allah da bidiyo a duk duniya ban ware maka wata ƙasa ba na ce akwai sufaye sunna babu to kaga ka zo kana faɗan abin da babu shi ka kira mutane zuwa ga abin da babu shi idan kana nufin tsarkake zuciya kana nufin gudun duni kana nufin tsantsini to ai duk sunna ta zo da waɗanda. waye ya koyar da tsantsini ba manzo sallallahu alaihi waye ya koyar da tsarkake zuciya zukata shi da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka wannan ya ishe ka bai kamata ba ka ɗauki wani suna ba wanda zai kawo rudu da haka kawai wani daga cikin sunna ya ce shi yana ganin ya kamata a samu sufanci mai kyau za a ga waɗanda suke irin wannan ce ya kamata abin nan mu daina ya kasa gaba daya gara a gyara shi ka gyara shi akwai wanda sun yi irin wannan kokarin su kamar kamar Yusuf al-Qardawi da yake ya taso a cikin harkar ikhwan yana kuma son sunna sai yake ganin za a yi wa ahada ka zama sufin kana sufanci kuma kana sunna to sai yake cewa ai sufancin za a iya gyara shi a yi masa kuskure ba wannan tarkacen da yake ciki da a tattara a zubar a ɗauki lubbin sufanci to inda za a samu matsala daga sunan sunan zai kawo rudani da inda duk inda ka je aka ce maka wannan waɗannan sufaye ne fa sai ka ji zuciyarka ta buga sai ta tattara da za ka yi cewa wannan sufi ba da sunni don babu wannan saboda haka bai kamata ka ɗauki wani lafazi ba idan ya kasance yana da rudani me yasa Allah ya ce wa ya ce wa sahabbai la taqulu ra'ina walakin walakin walakin la taqulu ra'ina wa qulu dunna wasma'u la taqulu ra'ina sahabbai lokacin da suke cewa ra'ina kalma da suke nufi ta wai dan da aka mana ana karanta da su bari mu rike wannan a kara mana gaba ka suna nufi ra'ina a ah, ar-ri'aya da kyakkyawar ma'ana suke faɗarta na yahudawa suka fake da wannan kalmar suke ba ta ma'anar ru'una ru'una tana nufin rubewa halar sun so annabi ra'ina zage ta suke amma sun fake tunda sahabbai ma suna cewa ra'ina su ma ba za su rika cewa ra'ina amma suna faɗar da ma'anar zage sai Allah ya ce to la taqulu ra'ina insha Allah ya hana su duk da kyakkyawan kasu da kyakkyawan rubi saboda kalmar ta zama rudani kuma tasa ba da tasu wani zai shigo da mummunar aliya ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kyale shi sawa ka duk sanda aka samu rudani cikin wani istilah wanda ba Allah ne ya saukar da shi ba to barin ta shine daidai ba wai ka dauko shi kace a ci gaba da sarrafa shi ai amfani da shi ai masa wanka a tsarkake shi ba babu abin da zai tsarkake shi tattara a watsa shi a dauki kalmomi da shari'a da lulus dau kalmar wara'u dau kalmar salah a dau kalmar ibada a dau kalmar zuhud duk kalmomi ne da shari'a ta zuwa so mutum az-zahid al-wali'u as-salih kalmomi ne masu ma'ana amma da ka ce a sufi to sai kaga ahlus sunna gaban sa ya faɗi a sufi kuma to kaga bai kamata ka ci gaba da kawo mutane rukunan rukani irin ba shi yi kokari ya ce ana iya karɓar sukancin nan amma a yi masa wanka a tsarkake shi babu wani wankan sarki da zai rubuce shi saboda haka sai ya zama da shi kadai yake faɗar haka har yanzu ni ban ga wanda ya tafi ya kafa sufanci na sunna ba dan ba su kafa ba shi kadai yake faɗar haka shi ma kuma ya kasa tafiya cikin wani abu ana zai shiga wata tarika da gyara ta saboda a kasan ta bai da kyau to haka ba ma za su yarda da shi ba duk wannan abin da yake ma faɗa kenan wato su ba daidai suke yi ba ke ci. in ka ce a ɗauka a gyara wanda za ka faɗa masa haka shi kuma yana yin wannan abu abin da zai ce wato kenan baka yarda daidai nake yi ba saboda haka tsayawa akan al musalahat ash-shar'iyya kalmomi da shari'a ta yi amfani da shi da su shi ya fi dacewa akan ɗaukar kalmomi wanda za su kawo rubutu ابن تيمية كما سوى وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة min al-qulub wal a'mal ibnu taymiya ce wannan abin da kuka ambata a nan yana daga cikin abin da zai bayyana maka cewa asalin addini a haƙiƙa shine waɗannan al'amura na koyi wato waɗannan ayyuka na zuciya ba ba su samu gurbin zama ba sai idan zuciyar ta zama mai kyau wa annal a'mal ya dhahirata la tanfa'u idan babu ayyuka na kwarai na zuciya to ayyuka kuma na gabbai ba za su yi amfani ba sallar mutum ba za ta yi amfani ba idan babu ikhlasi azumin mutum ba zai amfane shi ba idan babu ikhlasi babu imani haka nan ka ba za ta yi masa amfani ba idan babu aqida mai kyau za ka fara gyara wa mutane aqidar su ikhlasin su tsantsanta bautar su ga Allah sannan ka kirawo su kyautata ayyukan su na jahili domin aikin zahiri din akan wannan ne zai gani. idan babu aqida a ce da shi kawai yayi sallah yayi azumi yayi zakka to akan me zai gina azumin da zakkar zai gina akan babu zai gina akan ruwa babu foundation din da zai dauke saboda haka zai yi ta yin abu amma yana tashi a cikin babu ba tare da yana samun ladan abu ba annal a'mal zahira la tanfa'u bidunha in ba tare da aqida mai kyau ba in ba tare da ikhlasi ba ayyuka na zahiri ba za su yi amfani ba ya yasa ahlus sunna suka fi dagewa akan aqida din ko me za a koya maka idan har ba a fara baka aqida mai kyau ba to ba a ba a taimaka maka ba malami ya fara koya wa ɗalibansa aqida mai kyau koya musu tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat su samu kyakkyawar aqida idan suka samu kyakkyawar aqida sai kuma sauran ayyuka su biyu baya ko wajen koyarwar asirka ana aqidar kuma ana wannan yana gyara aqidar sai na koyar ibada amma a ce a'a kakka a koyar da aqida in ana koyar da aqida za a raba kan musulmi ta yaya za a aqida ta raba kan musulmi aqida daurewa take yi ba ta rabawa inda duk aqida ku ɗaya ce ma za muna rigima ashe kaga aqida ita ta raba saboda wancan ya ya sake ta wancan ba ya sake ta amma in muka zo muka zama aqida ku ɗaya shikenan babu sauran rigima a iya sabani a a cikin mata'il da ishtihad wannan ce kaza wannan ce kaza ahlus sunna sun yarda da wannan kuma suna jin cewa al-musibu lahu ajran wal muqtil lahu ajr wanda ya dace cikin matsalar da aka yi sabani yana da lada biyu wanda kuma ya kuskure yana da ladan ijtihadi guda daya kuskuren sa kuma maghfurun lahu an gafarta masa kuskuren sa matukar yayi ijtihadi da ilimi ba bisa ganganci ba to shi kaga in akwai wannan ba za a samu rigima ba sassaɓawa a aƙida shi yake kawo rigima shi yake kawo saɓani ibn taymiya yace kama qala nabi sallallahu alaihi wa sallama Ahmad الحديث الذي رواه أحمد في مسنده الإسلام علانية والإيمان في abu وده ne? Wanda هريرة لي وده علي بن مسعدة يروي توش لدى قتادة شيكما لدى أنس إلى شكل مسند Abdurrazzaq da Musnad na Imam Ahmad da Musnad na Abi da Bazzar sun rawaito hadisin da wannan isnadin nadi na Ali ibn Mas'ada an qatada an Anas Ali an yi magana a kanta a fuskar malamai na hadisi sun soki ruwayarsa Imam Bukhari yana cewa fihi nazar wato akwai abin duba Imam Bukhari in ya ce rawi fihi nazar to wannan jar'un ne shadid suka ce mai tsanani saboda yana da wara'u wajen amfani da kalmomi bai cika cewa kazzab ba yana wara'u sai ce fihi nazar munkarul hadith ay la tahillu riwayatu anhu to haka ya faɗa game da Ali ibn Mas'ada ibn Adi yana to ammatu ahadithi lawl mahfuba yawa yawanci hadisansa ba hadisai bane waɗanda suke karɓa ko a gurin malamai duk da gashi wasu malaman sun wattaka gashi, amma masu jarra hashi din su suka fi hujja to mutum irin wannan bai kamata ya takaita da ruwayar hadisi daga irin su katada ba katada inda da amati Sadusi ɗaya ne daga cikin manya-manyan katafaran hamshakan malaman hadisi a basra a zamanin Wasu ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai makaho ne amma Allah madaukakin sarki ya ba shi ilimin hadisi da yawa sai in ana maganar ilimin hadisi a zamanin sa shi kenan in aka zo kan sai dai ai fatiha a kai lokacin da ya zo Madina ya zo gun Sa'id ibn Musayyib sayyid tabi'in ya zo karatu a gurin to duk hadisin da Sa'id ibn Musayyib faɗa shi ya gama da shi ke da ya haddace sai dai sabo ta kai sai da sayyid bin musayyib yake cewa ya ya ya ya a'ma izhab ila baladika faqad anzalta kai wannan makaho ko ma garin ka ta tace ni ka tace ni ba kamar ko kuma yanzu ne zan koya maka to irin su ne waɗanda suke da tarin hadisi galibi ɗaliban hadisi ba sa barin su bin su suke keke da keke domin su tasu ilimin su za ka manya-manyan malamai na hadisi ba su kyale katada ba irin su shauba malamin shauba irin su sufiyan sauri malamin sa to ya za a yi kamar malami irin katada a ce yana da wani hadisi irin wannan amma ya ce wa manya-manyan almajiransa sai irin almajiran da suke laɓa-laɓu kamar Ali masu Mas'ada shi ya ji. to nan ne alamar tambaya da shi ya kadaita da wannan ruwaya shi ya kadaita da wannan ruwaya shi ya sa malamai suka raunana ita ita wannan ruwaya ta ta Ali ibn Mas'ud a dalilin sa ya sa Imam Ahmad ya ya raunana hadisin nan mashhuri kullu kullu bani adam khata wa khairu khata'ina tawwabun riwayar ali bin mas'ada an qatada an anas Imam Ahmad aka tambaye shi game da wannan hadisi yace hadisin munkar hadisi ne mai rauni kwarai da gaske saboda Ali bin Mas'ada shi ya takaita da shi ya rawaito shi da katada tare da cewa an yi maganganu akan hizbinsa sannan kuma manyan almajiran katada ba su rawaito wannan hadisi ba sai shi kadai shi yasa Imam Ahmad ya rauna da hadisin kullu bani adam khata ibnu taymiya ya kawo hadisin ba tare da tambayi akan raunin sa ba wala Allah bai yi tilai akan maganganun malamai game da sanadin sa ba shi yasa ya kawo kuma ya mai ta shi gurare da ya da dama a cikin littafin sa kamar a cikin al-iman al-kabir al-iman al-awsat a cikin an-nubuwat a cikin gurare daban-daban a cikin majmu'ul fatawa da za'u siratal mustaqim muqalatat ashabil jahim ya bai mai ta hadisin na bincika ga ko akwai wani guri da zai magana a akan da hadisin ban gani ba yace imamu ahmad ya rawaito shi a cikin musnadin sa al-islamu alaniya wal imanu fil qalb musulunci a zahiri yake imani kuma yana zuciya a ruwaya yana cewa wa yashiru bi yadihi ila sadrihi thalath marrat da bai rika rumi zuwa cikin kirjin har sau uku yana cewa at-taqwa hauna at-taqwa hauna haka hadisin ya kare da wannan ibarorin duk da cewa wannan ibarar ta zo a wata ruwayar ba ruwayar Anas ba malamai suna cewa niyyatul rajuli ablagu min amali wato niyyar mutum ta ga sa. wannan magana ce da dama daga cikin malamai sun faɗi ta wacce take nuna maka aikin zuciya ya ɗara aikin gabbai aikin gaba yana zuwa ne bayan aikin zuciya shi yasa kyan diya ya ɗara kyan aiki domin me na farko ita niyya mai kyau a karan kanta ubangiji yakan baka lada a kanta ko da baka samu yin aiki ba amma idan za ka yi aiki ba tare da kyakkyawan niyya ba za ka samu lada a kanta ba za ka samu ba don haka mutumin da zai yi aiki babu ikhlasi kaga babu aiki amma mutumin da zai yi niyyar kyakkyawan aiki sai bai samu damar aikatawa ba kaga yana da lada annabi ya ce man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasana wanda ya himmatu da aikata kyakkyawan aiki sai bai samu damar aikatawa ba sai a rubuta masa ladan wanda ya aikata sannan abu na biyu a malamai suna cewa wanda yake ya fara aiki na kwarai ya yi iyayensa sai kuma daga baya ya kasa ci gaba da wannan aikin yana so a zuciyarsa amma ba zai iya yi ba za a ci gaba da rubuta masa lada ko ba za a ci gaba da rubuta masa lada ba za a ci gaba da bashi lada mutum ne yana kiyamun laili lokacin da yana da karfi yana iya tashi yin kiyamun laili sai tsufa ya kama sai ya kasa ci gaba da kiyamun laili din saboda tsufa to wannan za a ci gaba da rubuta masa ladan kiyamun laili har mutuwa wasu malamai sun fassara ayoyin da suka zo a surat tin والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. منها لسيد الادب ابيس ما في ميكي ورسولة ما في ميكي والحدثة لكان فنسى حتى بقى لكيري فقالتا شيئا ذا مكابلي انا ايه الوزع هو ثم رددناه اسفل سافلين. هذا ما يمكن ان يكون baya iya yin komai kuma sai Allah ya ce illa allazina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghayru sai waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai lokacin suna da ƙarfin wato jikinsu lafiyarsu to ko da sun tsofa sun kasa ci gaba da wannan to suna da ladan da ba zai yanke a ci gaba da basu ladan da aka saba basu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna bil madinati la rijalan ma tiltum masira ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله هم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العسر نبي كي جاء وتحبنت وقت الله كفتياتي تبوكا yake cewa a madina akwai fa mutane ba ku yi wata tafiya ba ko kuka wani kwari ko ko face mutanen nan suna tare da ku a nan ko da su duk ɗaya kuke a lada sahabbai suka ce kuma suna madina amma ma tare da su a yanzu annabi ce suna madina ba abin da ya hana su fitowa sai wasu sun yi bakin kokarin su su ga sun zama tare da ku amma ba za su iya ba wani makaho ne wani gurgu ne wani ba da abin hawa wani ba da makami kuma ya ne ba bai samu ba kuma haka ya haƙura ولا على الذين إذا ما أتاك لتحملهم قلت لا اذا ما أتوك لتحملهم قلت, قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا واعدهم تفيد من الدم حزنا لا يجدوا ما ينفقون في الله سجوا مكة يا رسول الله أبام أبو موابو فيا كنن دموزاء جاقا تقو فينا بيا وجنين كثير تفير فدمين وذاك إياما ملك يا أقول بايا بني أنا بايا جريد ذاك تبعك yaƙi ne za mu tafi tafiya ce mai tsawo ga zafin rana tawalla wa ayyuhum tafi min ad-dami hazanan Allah ya rubuta ya juya yana kuka yana zubar da hawaye bakin cikin baya da abin da zai hau ya tafi yaƙi sunan waɗannan kaga ubangiji zai rubuta musu lada kamar tare da su aka tafi yaƙi ما قطعتم ما ما ما, ما كنتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم كانوا معكم في الاجر لانهم كانوا معكم قلبا zuciyarsu na tare da ku don haka kuna samun lada irin yadda suke suna samun lada irin yadda kuke samu hadisin abu kafshat al-anmari wanda tirmidhi ya inganta shi النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله علما ومالا فهو ويتقي وهو يتقي الله في ماله ويصل به رحمه ويتقي به ربه ويصل به رحمه ورجل لم يعطه الله مالا أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فيقول لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمله فهو, فهو نيته وهما في الأجل سواء لم يجي دنيا به mutum da farko Allah ya ba shi ilimi ya san Allah Allah ya ba shi dukiya yana tsoron Allah cikin dukiyar ne, yana kiyaye haƙƙin ubangiji yana sada zumuncinsa ga wannan dukiyar kuma mutumin da yake annabi yake fa huwa fi a'la al-manazil wanda yana yana mataki na daraja mafi koli a aljanna sai mutum na biyu wanda Allah ya bashi ilimi ya san Allah amma kuma Allah bai bashi dukiya sai ya hangi wancan bawan Allah mai ilimi mai dukiya ga yadda yake da dukiyarsa shi ka ina ma ni ma Allah zai bani dukiya irin ta wani in yi aiki irin nashi Allah ce fa huwa niyyatu to wanda ita ce niyyar taka fa huma bil ajri sawa ɗaya suke alada ma'ana shi ma fi a'la al manazil وأي ya kai shi can aikin sa ورجل لم يعطه الله علما فأعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه فهو في أرجع المنازل ورجل لم يعطه الله مالا ولم يعطه علما فيقول لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمله فهو نيته وهما في الوزر سواء sun na biyu da na uku da na hudu na uku mutumin da Allah ya ba shi dukiya bai ba shi ilimi ba jahili ne saboda haka fagamniya yake cikin dukiyar barna yake kai a dukiyar ta bai san halal ba bai san haram ba duk abin da ya zo a hannunsa shine halal kawai abin da ya rasa shine haram al halalu ma halal biyadi wal haramu ma urima minhu in ya samu to ya samu halal in ya rasa to haram kenan saboda haka fagamliya yake tai a dukiyar bai kiyaye dokokin Allah ba bai ba da haƙƙin dukiyar sai wani na gudu shi kuma Allah bai bashi ilimin ba bai bashi dukiyar ba sai ya ga yadda wancan jahilin mai kuɗin yake yi da dukiyarsa sai da ma nema Allah ya ba ni irin dukiya ta wani in sama ma gaba yadda yake in tare ni kaga bai samu ba kuma ya yi mummunan kudiri ba ya da kudin kuma ga mummunan kudiri wancan manzo Allah ce ba huwa fi arda il maladi yana can mafi munin matsayi a ranar gobe kiyama wannan ma da ya rasa amma kuma mummunan niyya ce sai ta kai shi zuwa ga matsayin wancan annabi ya ce Ko ba fil wuzri tawa sun zama daya to ashe kaga kyautatuwar niyya ablagu min al'amal Idan a iya samun aiki in ba niyya mai kyau ya ki kuwa. ko da kuwa zahirin aiki yana da kyau sannan kuma zuciya kamar yadda Ibn Taymiyyah zai gaya mana ita ce sarki na jiki gaba daya ita ce da sarautar jiki gaba daya duk sauran gabbai na ɗan adam sojoji ne ga wannan sarki guda wato sojoji ne ga zuciya suna yi mata ɗa'a, suna yi mata biyayya suna zartar da abin da ta yi umarni da shi saboda haka idan ta gyaru sauran jiki sai ya gyaru idan ta lalace jiki ba sai ya lalace kamar yadda idan wancan sarki ya zama sarki na kwarai shugaba na kirki to zai ba da kyakkyawan umarni su kuma za su yi da'a sai su zama sojoji masu da'a sojoji na kwarai idan ya lalace zai tura su ne su ta zalunci saboda haka sai su zama sojojinsa har zalimai to kaga wannan shi yake nuna girman aiki na zuciya salahar zuciya ita ce bayuwa zuwa ga salahar gabbai dukkan wani zalimi da ka gani a zahiri to zuciyarsa ce ta gaba dukkan wanda kaga ya lalace to zuciyarsa ce ta lalace ita ce injin da take motsa gaban don haka in tana motsa tana motsa su zuwa ga salaha sai ga sun zama salihin in tana motsa su zuwa ga fasadi sai ga sun zama masu fasadi sannan ahlu sunna gaba ɗaya sun haɗu cewa tawbatul ajizi anil ma'siyati sahiha mutumin da ba zai iya yin sabo ba sai ce ya tuba kun san mu'tazila sun ce tuban ƙarya ne ba za a ba za a ahlus sunna suka ce tuban ya yi. wato mutum ne mazinaci mazinaci an yi hanyar da daga sun kiya sai ya hadari sai gaban sai tafi ya zama da ba da gaba sai mu tara da shi gashi da ya tuba daga gidan shi da ya tuba ya daina gidan nan hajji zalim ba mutum ne mai yawan zagin mutane da yi musu ƙarfi sai aka dace masa harshe aka ba zai kai komai ba maganar ya zage ka ba taso ba sai ce ya tuba ya daina zage zage a gurin da lasin ce ba wallahi ba sai ba halin suna suka ce a matukar ne daga zuciyayi yi tuban su sahihiya ce saboda asulun tauba shine asulun kan zuciya ta kudur aniya to matuƙar zuciyar tashi ta kudur aniya zai yiwu ya kudur aniya duk da ajizancinsa zai yiwu saboda haka wannan shi yake nuna maka girman aikin zuciya ga shi duk da babu gabar da za a iya aikin amma saboda girman aikin zuciya ahli sunna suka ce to ban yayi sannan kuma anniyatu salihah la yadkhuluha al-fasad anniyatu salihah la yadkhuluha al-fasad a kai niyya saliha niyya bai kyau ta ɓaci a to in kaga ta ɓaci ba niyya bai kyau bace niyya mai kyau ai ita ce abin da Allah yake da sa ya za a ce ta baci amma aiki zai iya baci sai zai iya sallah ya gama sallar ko ba da lada a yawa za su iya shiga cikin aiki amma ba za su shiga cikin ikhlasin ba ka taba je an ce ikhlasin ka kai masa ikhlasin ba za a ce ikhlasin kai masa ikhlasin shi ikhlasin ai shine kororuwar aikin babu wani kuma sabanci. shi فهو عند الإخلاص لا يحتاج إلى إخلاص لأنه في نفسه عمل محبوب عند الله ورسوله مرضي عند الله ورسوله وأنا شيء صح ابن تيمية يأتي في مدى أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها أعتقد أيك غبادا سنة أيهم a tushen ayyuka gaba ɗaya su ne na zuciya idan suka gyaru sauran ayyuka na zahiri za su gyaru ko na zahiri ba za su ba za su samu karbuwa ba sai idan ayyukan batini sun gyaru idan ikhlasi da gaskiya da imani ba su samu gyaruwa ba to ayyukan zahiri ma ba za su gyaru ba malam yace wani hada qala annabi sallallahu alaihi wa sallam fil hadith al muttafaq alaihi an nu'man ibn bashir saboda haka ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin nan da malamai suka yi ittifa bukari da muslim suka yi ittifaqi wajen fitar da shi daga an-nu'man ibn bashir Allah ya kara masa yarda shi kuma yaji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bayna dhalika umurun mushtabihat halal a fili yake karara haram ma a fili yake karara tsakanin su akwai al'amura masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nas da dama daga cikin mutane ba su san su ba faman ittaqa shubuhati tabara addini wa arzik wanda ya guji shubha fitaccen al'amari to wannan ya kubuta da addinin sa ya kubuta da mutuncin sa kuma waka fi shubhati wa ba'a haram wanda kuma ya fada cikin shubha to wannan ya fada cikin haram ra'iyar a haula al-hima kamar makiyayin da yake kiwo daura da shinge yushiku an yuwaqi'a dab yake da ya fada cikin wannan shingen ala wa inna li kulli malikin hima ku saurara kowane sarki yana da shingen da yake shinga cewa ala wa inna himallahi maharimu ku saurara shingen ubangiji shine abubuwan da ya haramta ala wa inna fil jasadi mudgha kuma ku saurara lalle akwai wata tsoka a jikin jiki idan saluhat idan tsokan nan ta gyaru saluha laha ta'irul jasadi kulli sauran jiki gaba daya ya gyaru wa idan fasadat idan tsokan nan ta lalace fasada laha ta'irul jasadi sauran jiki gaba daya ya lalace ala wa hiya qalbu wannan tsoka ita ce zuciya wannan hadisi ne babba ɗaya daga cikin hadisan da malamai suke cewa al-islamu ya duru alaiha yana ɗaya daga cikin hadisai guda uku ko hudu da malamai suka gana suka ce musulunci yana kai kawo a kan wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da Imam Ahmad ya faɗa ya ce musulunci yana kai kawo a kan Ishaq ibn Rahuya abokin Imam Ahmad shi ma ya faɗi wannan magana ya ce wannan hadisin yana daga cikin hadisai guda hudu da musulunci yake zagarawa a kansu wato ya ƙunshi masa'il da dama wanda za ka shigar da su a ƙarƙashin sa wataƙila za mu bar sharhin su zuwa satin da zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir wannan yana cewa don Allah ina son in san ingancin littafin alhalal wal haram na Qardawi littafin alhalal wal haram fil Islam wallafar Dr. Yusuf al yana ɗaya daga cikin littattafansa na farko farko da ya wallafa kuma littafin ba laifi yana da kyau akwai abubuwa da za ta karu da su masu kyau musamman abubuwan da suka shafi basi akan wasu matsaloli na zamani duk da cewa akwai wasu matsaloli waɗanda suke marjoha waɗanda ba suke da rinjaye ba a cikin littafin nasa akwai littattafai da aka rubuta wanda samun su zai taimaka wajen فإذا الجوانب الثلاثة الحلال والحرام فانتبه لغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام نا شيخ ناصر الدين الألباني وأن زي كيف كامك وجد تخريج حديثا لسكيت في سنة مزعين حديثا لشيء فهو أشكد التافل سنة كما أقوي للتافل شيخ صالح الفوزان لسنة الإعلام بنقص كتاب الحلال والحرام شيماد ya fi wasu gurare waɗanda yake ganin a nan karzawi ya yi kuskure ya yi masa gyara raki Hada littafin waɗannan zai taimaka wajen fa'idantuwarka da alhalal wal haram littafin karzawi ta zama kamila wato dai a taƙaice littafin akwai abubuwan da za ka amfana da su da dama amma akwai wasu matsaloli waɗanda suke ba suke da yayi ba wannan kuma ya ce ya halatta a musulunci saboda ruwan sama haɗa sallar azahar da sallar la'asar wato aljaku baina salatai da uzuri a shari'a bai taɓe ta akan magriba da isha'i kawai ba ya shafi dukkan wasu salloli da ake haɗa su waɗanda kuma su ne daman azahar da la'asar da magriba da isha'i illa iyaka dai ko za ku iya kaddara girman uzurin da zai sa ku haɗa idan kuna ga cewa uzurin ya cancanta a shari'a haɗa masa domin ganin yadda ruwa din yake mamaku, kuma babu alamun tsagaitawarsa a cikin ɗan lokaci kuma sannan za ku rabu rabuwar da ba za ku samu ku haɗu ba a cikin masallaci don gabatar da wannan jafi to ku haɗa amma idan yayyafi aka fara ko kuma a na fara iska kila ma ta ɗauke sai ku ce to dai an yi ruwa sai mun haɗe to babu shakka bai dace ba saboda haka haɗa sallah din bai taƙaita akan magariba da isha'i ba har azhar da al'asar sun shiga sai dai kawai wajen kaddara uzurin shine watakila a za a samu sabani wannan kuma yana tambaya game da ingancin hadisin da yake cewa Allah lana wa shakku li ahli kitab a wata riwaya shakku li Ya yace wannan hadisi ya inganta hadisi ne ingantacce kuma akwai hadisan da suke ire-irensa waɗanda suke mara masa baya idan ka duba a kitabin janaiz a cikin bulugul maram zaka ga wasu yace to kuma in ya inganta ne yake karantarwa yana faɗar irin nau'in haka na kabari ne akwai nau'in da ake kiransa allahdu akwai wanda ake kiransa ashakku allahdu shine wanda bayan an haka uwar kabarin kuma daga gefe ta bangaren gabas sai a yi wani karamin haka wanda a nan ne za a sanya gawa wato a jikin bangaren wato abin nan gabas na shi da ita uwar hakan gaba ɗaya za a yi babba sannan a gefen kuma sai a yi karami a bangaren gabas wannan shi ne ake kira Allah A shakku kuma shi ne wanda za a yi uwa da sai kuma a yi karami a tafiya wanda muke amfani da shi muke amfani da su abin da wannan nau'i a nan kasar malamai suna cewa an fi son a yi Allah saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita kuma shi kansa abin da aka yi masa kenan lokacin da ya bar duniya wato an masa lahadu shi sahabbai suka rika yi a ah, shakku ba laifi idan an yi amfani da shi musamman a gurin da yake kasa mai laushi ce ba ta da karfi domin Allah yana buƙatar kasar ta zama mai karfi don in ba ta da karfi zai rubuta idan aka yi Allah a gurin da ba su da sandauri to kasar rubutawa za ta yi daga baya to galibi su can kasar su tana da karfi sosai sun san guri ne mai duwar wasu saboda haka lahadu sai fi dacewa da su mu kuma nan saboda kasar ta murakuwa ce kasa ce mai laushi mai yashi ma wani lokaci to idan ka ce za ka yi Allah adu to kabarin za kabarin zai yi ta rubtawa shi yasa za ka ga malamai suna yin abin nan suna bari ana yin ashirku din duk da karantarwa ko a risala za ka ji ana fifita lahadu din karantarwa to amma kasar ba za ta ba da dama a yi Allah adu din ba To haka ba abu ne na a ce sai an yi Allah adu ko da kabarin zai rusa ba ba daidai ba ne wannan kuma ya ce mutum ne yana da mata biyu sai ya biya ma ɗaya aikin hajji da shekara ta dawo sai ya fara yi matsayar zubin kuɗi ya ce to kafin dai ya ƙara ta zubin kuɗin sai ya rasu to yaya za a yi ba yadda za a yi hakuri za ta yi kuɗi ya zama na gado bai zama nata ba ba za a ce ai a ƙara shi mata ba a'a ta waccan ta farko da ta samu ta je alhamdulillah ta kai ta faras ita kuma wannan da bata je ba daman bai zama wajibi ba akan ta je tunda ba ta da kuɗin zuwa ba wajibi bane akan miji sai ya biya wa su kuɗin haji idan ya ga dama ya yi to wannan ihsani ne yayi Allah zai bashi ladan waɗanda suka yi ihsani kuma ita ma hajjin ta yi idan kuma ya ga cewa yana da kuɗin amma ba zai biya mata ba abokinsa zai biya wa ko babansa ko kakarsa to babu wani abu daidai yayi ba za a ce ya ba zai biya wa matarsa ba ba farali bane ya biya mata ita kuma ba wajibi bane ta yi haji saboda ba shi ne ta mallaki dukiyar da za ta je hajji ɗin gutsiri ta je ta dawo da kuma lafiya tare da maharamin da zai raka ta idan ta rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to tana daga cikin waɗanda ba su da istida'a don haka hajji ba ta zama farilla a kanta ba ita kyauta duk sanda mutum ya yi ta idan man da aka yi wa kyautar bai yi ta ba to ba ta zama tashi ba in na ce na maka kyautar naira dubu ɗari matuƙar ban ba ka ta a jihunka ba to wannan kyautar ba ta zama taka ba in na ga dama na bushi iska ina iya cewa na fasa babu kuma komai an gane ko saboda haka idan da mutum zai yi wa wani alkawarin zai ba shi kuɗi ko ma ya furta da baki ya ce na ba ka kaza amma mutumin nan bai je ya karɓo ba ya karɓa ba sai wannan da ya yi maganar kyauta din sai ya rasu ba tare da ya yi yankin kyautar ba ya yi ta ba to a wannan lokaci kyautar ta koma cikin kayan gado saboda haka wannan kuɗi da yake zubawa yana niyyar ya biya mata ne ba kuɗin ba su zama nata ba sai kuma ya rasu saboda ka sai su dawo cikin kayan gado in an raba gado abin da ta samu zai iya kai ta haji to sai ta je ta yi haji da wannan kuɗin domin kuɗin ta ne wannan kuma ya ce don Allah akwai buƙatar a yi fiha da waɗansu malamai masu da'awar sunna ya kamata ya ce masu da'awar sunna ba sani ko yana nufin da'awa masu kira zuwa ga sunna ina da haka yake ne ce domin suna fitowa fili suna kama sunayen 'yan uwansu suna ambata wurin ɗalibai domin kada hakan ya ba da kafa da ƴan shi'a da ƴan bid'a wurin aibata sunna haka nan yana faruwa to a hakika ko da babu dan bida'an da zai yi amfani da wannan wajen aibata sunna shi dan bida'a babu buƙatar ka ba shi kafa yana da kafofi dubu da ɗari dubu da ɗaya ba a sai ka bashi wata kafa amma dai shi wannan abu a karan kansa ba da bai dace ba yanzu nan aka gama sanarwar bita da za a yi akan kunda iya ka zama mai wa'azi inda za a faɗi usulubin wa'azi yana daga cikin usulubi na wa'azi kada ka rika kama sunayen waɗanda kake yi wa nasiha domin wanda ya saba wa usulubi na nasiha ya zama usulubi na fasiha usulubi na ka kunyata su ka tozarta su idan an yi laifi an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya yi laifi ba tsayawa yake cikin jama'a ya ce wane wane wane me yasa kai kaza ba sai dai ya ce ma ya faru na kaza wa kaza ma akwai wani duk da ya san sunayen amma sai ce me yasa wasu mutane suke kaza suke kaza suke kaza to wannan zai sa mutumin da aka yi dan shi ya ci ya kuma karɓi nasihar ba tare da ya ji cewa ana nufin tozarta shi ba sannan kuma wanda shi kuma yake aikin ba tare da kana nufi ba ka yana aikin ba shi ma zai ci an gane ko akwai wanda watakila yana irin wannan laifin baka ba san kai yana yi ba lokacin da kake cewa ma balu aqwamin sai ya ga kamar ma ka gane shi haka sai ya dinga ji a cikin ka amma da zarar kace da wani da wani kake shi ya san ba shi a ciki sannan kuma wannan zai tsara kusanto da zukata zai kusanto da zukata su zama abu daya wannan yana daga cikin usulobi mai kyau na da'awa ah, mutanen da za a fito sunansu a hanzara jama'a kansu su ne wato wanda barnar ta fito ta gawurta kuma mutane suna rukuwa da shi irin wannan dan an faɗa wani lokaci domin a hanzara mutane daga kusantar ka wannan babu wani abu amma kai ya zama usulubi ne na kai da ɗan uwanka da zama na duk sanda ta tashi gyaran kuskure za ka kira sunayensu wanda ya saba wa usulubi da manhaji na da'awa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tafi a kuma za ku ga hatta a hadisai za ga wani lokaci idan wani abu ya faru wanda ba ya da daɗin faɗa a kan wani sai ka ji kawai an ce rajulun ko ko imra'atu amma ba za ka faɗi sunan ba malaman hadisi su ta bi ko kwakule kwakule su gano sunan wani lokaci a yi ta saɓani wani ya ce ai wannan wani ake ni, wani ce wani ake ne wani ce kaga dai a nan har yanzu ba a ce tabbatarwa ba yana ga malaba sun rubuta littafin al-mubhamat al-mubhamat fi sunna kamar littafin ibn bashkawal kamar littafin al-khatib al-baghdadi da sauransu ya wai kokarin a gano irin wannan muhammat wani lokaci ba a ce an bincika an bincika an rasa gano wa ne to kuma duk wannan wani lokaci da gayya masu ruwaya suke yi dan su suturta mutum wa man satara mu'mina satara Allah yawmal qiyamah wanda ya suturta mu'mini shi ma ubangiji zai suturta shi ranar gobe kiyama da fatan a wannan daura da a yi insha Allah za ta taimaka wajen gyara abubuwa da dama waɗanda suke kuskure ne a manhaji wajen tafiyar da da'awa ta sunna Allah madaukakin sarki ya ba mu ya ba kariya Allah madaukakin sarki ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bin sa abinda muke kuskure Allah madaukakin sarki ya nuna mana ya ba mu ikon gyarawa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa